Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai wasu tashoshin da suka hada da wasu tashocin da suka hada da amfani sarauniya da kuma niyya fm a can kuma sun kasar gane kuma za a iya jin mu ta alfa rediyo da kuma mu na facebook live a voa hausa ko kacokan a fada ta yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa usman ahmad kabara tare da ni safinatu sada dangi. To ma sauraro kamar yadda Safina ta faɗa mu da sake haduwa a makon da ya gabata ranar Litinin kenan mun fara magana akan cewa baya ga maganar biyan buƙatar aure ta maganar saduwa tsakanin ma'aurata wace gudunmawa ce mata za su iya ko kuma suke bawa mazajensu inda mutane da yawa suka faɗi irin gudunmawar da matan ke iya badawa ga mazajen nasu kaɗan daga cikin tattauna da aka yi gata. akwai wani da muka zauna da shi yana da mata uku hmm. muna fira da shi kamar baba ne a guri na muna fira da shi sai nake ce mishi wannan ne ko sai na kaman ka fi son wance a cikin matanka mm. sai ce wallahi ba haka bane ya ce dukkan su ba zai ce shi ba zai ga mun sirrin cewa ga wanda ya fi so a zuciyar shi ba mm. sai ce amma wadda muke zargin kamar ya fi son ta mm. ya ce aboke shawara ce mm. a gare shi ya ce wallahi duk in abu ya matse mishi in ya zo gurin ta za ta warware mishi ya ce kuma wallahi tana samu ya ce kuma ba ta boye mai samu in yana neman ranci ya tabbata ita ne yana kira yana mata magana ko akan ɗaya ɗakin ne wallahi za ta yi mishi sauraro maimakon tambayar da muke muku a shafukanmu na zumunta yau za mu dan gutsuro muku yadda ziyarar shugaban najeriya muhammadu buhari ke tafiya a nan birnin washington dc inda zai gana da shugaban amurka donald trump haka yake kuma za mu kawo muku karashin tattaunawar wakiliyarmu binta ibrahim daga kaduna inda ta tattauna mana da matasa a zauren muhawarar yau da gobe game da cewa baya ga magana tarawa da miji menene kuma babbar gudunmawar mata usman maryam bugaje na can hmm. filin zamu ce ko inda ake shugaban amurka suke gana da shugaban najeriya muhammadu buhari hmm. so za mu fara da me ake ciki game da wannan ziyara ziyara eh. eh to maryam dai na gaban fadar shugaban kasa amurka wato eh. donald trump hmm. ah, maryam salamu alaikum alaikum salam safina da usman maryam ga kike barka dai To, to Maryam uh, yanzu haka dai uh, mun san cewa ganawa na ci gaba da tafiya kila tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma Donald Trump na nan Amurka. Uh, me ke tafiya? Za ki iya gaya mana wani abu a kai? Kai kina can eh, wurin? mun zo da mun zo da zan muka zo hmm. da muka zo mun iske mutane sun taru da hmm. akwai masu goyon bayan shugaba Buhari da wasu Uh, gungun mutane su kuma 'yan Biafra mm. suna nuna rashin jin daɗin su da shugaba Buhari. Mm. Dai wannan dai muna dai na tsayin dai muka ga sun zo sun shiga dai kuma wani irin karramawa da aka mashi shugaba Buhari mm. wasu sojoji suka zo fareti suka wuce dai suka kaman zuwa da za a tarbe shi sai daga nan waje kuma mun ga uh, masu ba shi shawara a wannan tsaye suna waje tukunna kafin suka samu suka shiga. To dai wannan um, wannan dai ganawar da ya jawo dai mutane da yawa kuma kowa na mm. abin faɗi mai magana da mutane da dama musamman su 'yan ah, masu 'yan rajin biyafra cewa eh. suke gaskiya kamata ya yi shi shugaba Buhari ya zauna a sulhu a zauna zaman eh, teburin sulhu a yi magana hmm. akan abin ba ya faru na tunda ba jin daɗi suke ba duk hmm. kamar dai mutum mata da mata ba ta eh. jin daɗin aure bai kamata a ce ta a a rabu ba to Maryam a takaice eh. eh Maryam a takaice wannan ziyara ta shugaba Buhari me kike gani jama'an Najeriya za su amfana da ita a takaice hmm. to dai an ce dai za su tattauna ne game da ah, tsaro da kasuwanci da dai sauran harkokin da shafi shugabanci mm. an ya ce kuma shi shugaba buhari zai nemi ƙarin taimako wajen shi shugaba trump mm. wajen yakar kungiyar boko haram mm. ni dai shi shugaba trump ya amincewa najeriya a sayar mata da jirage guda goma sha biyu na tukano wanda zai taimaka wajen gano tare da kuma kai wa kai hari. A kwanaki dai kafin dai shi shugaba Obama ya sauka shi ya amince da wannan yarjejeniya amma daga baya sai yanke shawarar dakatar da wannan saboda zargin menene cin hanci rashawa. to Maryam saboda lokaci. Kuma abin da ya faru a Eh, a Eh, saboda saboda lokaci yanzu abin da ya kamata shine za mu neme ki saboda ranar laraba na nan da za mu maganin siyasa da shugabanci na gari. To insha Allah. To mun gode kwarai Maryam. A ci gaba da sa ido sosai sosai. <laughs> Maryam kenan daga bakin fadar shugaban Amurka wato ta White House. Eh. To haka yake. Mm. Kayan mata shine ya kasance kin tsare ma mijinki cikin shi ya ci ya ƙoshi wani namijin wallahi sai kiga da ya zo ya ɗanɗana ya riga ciwo a waje ya ƙoshi ya ciwo mai daɗi saboda ya san a gida zai zo ya tar da kalta kafara ne ba ta iya ba eh. sai ya zo sai ya ɗaka to don Allah biki abinci girki ba don Allah wani daɗi zai ji da har zai ji daɗi wani maganin mata na maganin matanki mm. sirrin shine ki kula da kan yadda duk abubuwan da muka zayyana mm. shine kuma ya kasance kikin zama mu mijinki dan barin ba ku akwai wani da muka zauna da shi yana da mata uku hmm. muna magfira da shi kaman baba ne a guri na hmm. muna fira da shi sai nake ce mishi wannan ne ko sai na kaman ka fi son wance a cikin matanka hmm. sai ce wallahi ba haka bane ya ce dukkansu ba zai ce ba zai shi ba zai ga mun sirrin cewa ga wanda ya fi so a zuciyar shi ba sai ce amma wadda muke zargin kamar ya fi son ta ya ce abin nan companion ce kenan a gurin shi mm. irin aboke shawara ce mm. a gare shi yace mm. wallahi duk in abu ya matse mishi in ya zo gurin za ta warware mishi yace kuma wallahi tana samu yace kuma ba ta boye mai samu yace idan abu ya tare in yana neman ranci ya tabbata ita ne yana kira yana mata magana ko akan ɗaya ɗakin ne wallahi za ta yi mishi za ta yi mishi kuma shi eh. yana mayar mata eh. kuma akwai wata rana ita ɗan kanta muna fira da ita ba ta san mun yi wannan firan ba take mm. bani labarin akwai randa ɗaya matar laluranta ne mm. kuma ya waye gari baya da shi ita tana ce tana babatu tana menene tana suru tana wane ne mm. ita ta tashi ta tafi da shi inda aka warware wannan abu sai na ce ba sai na ce mata matar rufin asiri matar rufin asiri hmm. to kin ga abin da yake kuma ita wannan din na sani ita ma kanta tana ce yadda na ce kayan mata shirme ne ita ma ta dauke shi shirme ne ita kuma ɗayan mai babatu mai hayaniya ba abin da ta sa a gaba abin da mijin yake cewa ce kin ga wance ita kuma ba abin da ya dame ta in banda kayan mata hmm. to ya ce amma yanzu a shekaru na wani kayan mata zai burge ni hmm. to to aikin ni tun farko da ma na ga miki shirme ne dalili wato har kullum shi yasa wasu matan suke kuskure ai shi namiji ai kayan matan ba su amfani idan hankalin shi ba kwance yake ba hmm. idan hankalin shi ba kwance namijin da ke kanki baki ishe shi kallo ba hmm. idan yana cikin cikin lalura hmm. ya cikin kwanciyar hankali eh. saboda haka kuma abin da ya kamata mutane su gane musamman a wannan zamanin da muka shigo shi yasa ake samun matsala wasu matan su suke tsoma kan cikin lalurai ai muna ganin su yadda suke ta fafutuka a je nan a samo annan saki mm. saki a mm. samo wannan abin shafawa mm. wai duk kayan mata da makamantan su wani namijin wani kayan mata za su yi amfani gare shi bayan ya san a yau ya waye gari karshen ta idan har kina bugun gaba da cewa kwanciya da ke da shi zaki ja mashi rai sai ya fita waje kila akwai ma na bilis waɗanda zai samu sau biyar ko goma ma a rana mm. a farashi mai rahusa kin to saboda haka babban abin da ya fi riƙe namiji shine mm. kamar yadda dai duk aka bayyana eh. zaman lafiya mm. godiya da abin da mijin ke samu wajen maganar da ake tunanin wai mata masu tallafa eh yana da kyau mace in tana da hali mijin ta ya shiga cikin matsatsi amma ni ina tabbatar maka ba dan an so ba dalili babu wani namijin arziki in har kaga kana namiji an kai kada Allah ma nuna mana lokacin da kana namiji a wuce ma wurin mama ya kawo ba an ce wuce wurin ana za ta dauro ka shiga cikin yanayin da dole sai matarka ta sa maka hannu wannan an shiga matsala ce to ba mu fatan wannan hmm. domin me a kowace al'ada kowane addini sun yarda da cewa maza suke da haƙƙin ɗaukar nauyi na mata matansu hmm. su suke da haƙƙin su yi masu wancan su yi masu wannan ke abin da ake bukata ki kasance wato wata makami ce ta wanzar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin gidan mijinki ta hanyar mashi da'a ki mutunta shi mutunta yan uwansa mm. mutunta abokansa ki kula da ƴaƴan shi kula ki rufa masa asiri mm. ki rika ba shi shawarwari masu kyau ki rika tsafta ta hada da yanga yawa ki rika tsafta ya ce sai wata matsala akwai mata da suke eh. fuskantar matsala eh. wanda zaki ga suna ta ihu E, su har ma a je wani su a kare kotu ko a batun ana shari'a wurin mm, kowa duniya duk sai sun eh ita mijinta bai dawowa gida sai sha daya ai mijinta bai dawowa gida sai sha to ba dole ya wata ran sai ma uku zai dawo wallahi wata zai an yi salatu <laughs> dalili to in yi dawo gidan eh. ba ki shara eh. ba ki wanke wanke eh. ba ki wanka karni kike yi babu inda zai zauna ya sakata ya wala eh ga ya akin bace mu sha ko ina zai ga an yi shara an yi menene komi tsaf tsaf tsaf ga ga iska na kadawa <laughs> ana hira to ke kin zama ballagaza ba ki kula da kina tunanin gidan tun dai akwai wannan abin shi kenan sai ki ga an waye gari ana kaka za a bugawa a gidan shi da gidan ki ga an waye gari na miji kiri kiri abokan nasu suna so su zo gidan shi wallahi hmm, da gangan kullum tsalla eh, eh ai ta yi tafiya eh. <laughs> ba wani biki malama hawa tana da abin cewa ya <laughs> eh, to abin cewa na anan shine ina ganin babu wani abu da ya wuce maganin mata irin ko yaushe mijinki ke tare da ke da ya kusance ki fa ya ji kanshi a jikinki namiji na bukatan kanshi an kara koma magana kusantan kenan eh kusanta kuna zaune anti kuna zaune kuna zaune Hausa da kika amfani ita ne ake kara da muna zaune ni da eh, mijina muna yana tare da ke biya san kazanta ai da rashin kazanta mm. ne mm. ya ji jiki na yana tashin kanshi da rika fesa turare kenan ai turaren rika ma kace turare ai ɗaya kace turaren rika ma har ya rasa wani irin turare ne kika san a jikinki mm. kuna magana ma an ga miki yana na an me kika ce kaza kaza wallahi ko nan hankalin shi sai ya kwanta sosai amma ai eh. duk da haka har yanzu ni kuma ai ban ji wani babban abin da kika bada na cewa bayan wannan maganar na zaman na hudun auratayya wato na eh. Eh, kwanciyar aure ba eh. akwai wani abu ke yanzu malama hawa da zaki iya mijinki bayan wannan wanda yes zai gamsu ai kamar yadda na ce miki can baya hmm. na ce miki namiji yana son kulawa shi ne dai wannan tarairayan kulawa kamar idan yayi magana ki ce na am ko koya a ba na am ba ki mai magana cikin natsuwa kwanciyar hankali kan yanki ya ya shi to yana yi kina eh na am hmm. kaza kaza hmm. kuma ya kasance kake dinga kiran shi da suna ɗaya. Ah. A'a a dinga mai canjin sunaye. shi ma zai dinga jin daɗi a cikin rai shi. kwarai da gaske wallahi ko da a cikin wasa ne irin kina ce mai baban wani wata ranar ki kira shi da irin sunan gayi gayin nan na zamani da ake kira wallahi ko shi yana sa shi ya hankali <laughs> sai ya yi tsam cikin natsuwar shi ya natsu ka samu kaza ta yanka haka ma haka ma kamar yadda na faɗi a wurin ɗiban girki mace ma in ya kasance ta iya girki ita ma tana samun karɓuwa gaskiya gurin miji hmm. fiye da yadda kake zato saboda haka koda tana rowa ba damuwa ba ne. a'a rowa kuma ai ba a san mace da rowa ba kuma kin san antibinta akwai matan da kin san Allah sai da daddare namiji zai kwanta yake gyara gurin kwanciyar shi yake kakkabe eh, eh, sai ya tsallake aya kenan sannan zai yi kwanciya banda ma akan gadon nashi ma akan gadon nashi ma sai ki ga tarkace ne tsummokare ne kala kala sai namiji zai kwanta ita ma to akai take kwancan eh, to ai ta wannan dama ta samu kanta ita dama ita haka rayuwa ta yake ba ta gansu ba shi dai namiji sai kinga ya zo sai ga yana kai wa'annan kayan ba inda za a aje ina za a aje miki wa'annan kayan ki ga ya tattara yana neman inda yana tabbata ina zai aje mata ya rika abin ya rika fada kazanta mai yana koran namiji ya shigo dan ya karo da kwano yara sun gama cin abinci to kila ai shi ya aje sa aiki daya balle kuma har aka yi miyan nan namu da ya sa aiki daya yara goma wani karin haske hmm. wato akwai lokacin da idan matsaloli suka faru mafi yawanci zaki ga ana samun rashin fahimta tsakanin mata da miji wato wani lokaci matan ba su iya tunkarar mazajensu da magana mai daɗi ba ko da sun hangi matsala misali an sha samun yanzu a jita-jita kawai mace sai ta fita sai ta je labarin ke mijinki an ce an ce mijinki zai kara aure babu tabbas wanda ya gaya mata magana na shi kanshi bai da tabbas da ya ce an ce din nan ko bata ce mashi wa ya ce ba amma in sha Allah tun da kyar za ta kawo gida <laughs> idan ba ta gani sosai <laughs> idan ta shigo rashin mutuncin duk da ta san ta iya a duniya <laughs> a ranar za ta ta tare na bara ta ina zai fahimce ta mm. ta ina kuma zai mata bayani sannan idan akwai mazajen da su kuma suke iya da suke da karfin hali su zo su tunkari matan su ga musu ake ni ko wancan ina kyautata zama na yake hukunci so nake kara aure hmm. idan ki iya Allah amma sai ya shafa ke yago kamar nan da kai kuma menene hmm. <laughs> idan in yana ganin wato barkici ai namiji ma mai ganin mutuncin matarsa hmm. shine yake zauna ya ce mata yana so ma ya kara aure ai in ya rena maki wayo wallahi eh, sai dai ka sa rana kin gane saboda haka wasu matan idan suka zo maimakon ki je ki ɗauki ɗan abin atamfofinki da yan kwallayenki ki je ki sayar kina kai ma wancan malamin hmm. waye maki asiri kada ko kina ƙara sayan wai maganin wasu ma sai su sayi maganin mata su ƙara wai inganta kansu to kuma ba zai yi ba ba zai aiki ba ai jiya ba zai taba dawowa ba saboda kina ba ai wannan akan ta kawai ke tsashi da ba zai tunanin da shawo kan mazajen su da hmm. hikima hmm. da su da kansu maza wallahi za su ga kai kada ba in je in yi auren nan yanzu kuma gida na muna zuwa lafiya in zo rana ai sai ai kawai wallahi sai in hakuri jama'a al'amarin nan ba zai yiwu ba kawai akwai wanda ni na sani ina so wata magana ni namiji ne zan baki wani misali hmm. ni akwai ina da iyali hmm. mata ta daya amma na nemi wata hmm. wadda gaskiya Allah ya san ni na santa kuma ta san ina santa kuma ni na san tana suna amma inda muka bata mun zauna wata ran nake ba ta labarin matata nake ce mata ni matata tun da nake ba a taɓa shiga tsakanina da matata ba hmm. tun da nake hmm. matata ba ta taɓa ɗora mana abin da ya fi ƙarfi na ba hmm, ba a ta taɓa zagi na ba ban taɓa zagin ta ba mu taɓa hayaniya ba muna zaune lafiya kaza kaza da sauransu sai ta ce kenan idan na shigo gidanka matsala ta faru ni na zo da ita na ce eh in na ce maki eh ba za a ce na maki rashin adalci ba amma dai na gaya maki cewa gidana bai da matsala kin gane gidana bai da matsala wannan magana ita ce karshen mu'amalar mu da ita da eh, ta je sai yan uwanta da kawaye suka ce to kake shiga domin in kika aure shi tun daga waje ya nuna maki cewa ya fi son uwar gida kin ga kenan mutanen mu sun saba da in kana neman aure sai ka zagi uwar gida a waje sannan a yarda da kai ni ban yarda da ni ban yarda da wannan ba mm. kin gane mm. to saboda haka duk irin wannan abubuwa wato a zauna a fahimci juna ko da mm. akwai matsala to ki rika la'akari da wani irin yana in kika lura da mijinki ya dawo da matsala ko kuma akwai wani wani al'amari dai to magana ki hakura da ita ki bari sai yana cikin annashuwa kuna hira gaskiya to daga nan ki ta mashi magana zai saurare ki kuma in Allah ya da zai fahimce ki ba wai da faɗa ba a yi namiji karfa karfa mata kun ji to ai akwai matar da mijinta na neman aure saboda tsananin son shi da take yi kuma ta san yana son ya auren nan kawai don yana ga mata cewa shi zai duk da ya tashi yan aure ba wai dan bai ta bane ko kuma ta gaza mishi a ko ina shi dai kawai mai burin kawai yayi cika sunan maza Allah mai burin tara iyali ne mm. wallahi yana neman aure mata yarinya na ta ja mai rai tana ja mai rai tana ja mai rai kin san uwar ita matar ta kira ta nemi duk yadda aka yi ta nemo namban yarinya ta kira yarinya ta ce suka gaggaisa ta ce mata ni ce matan wani kaza sai dan mijina na son ki sosai kuma yana son ya aure ki eh ta ce mijina na son ki sosai kuma wallahi yana son ya aure ki dan Allah in kina son shi ki aure shi ki daina ja mishi rai in kuma ba kya son shi ki gaya mai tun da wuri ya nema ki daina bata mishi lokaci a wannan zamanin wallahi a wannan zamanin sai mata mijin sai wallahi akwai su eh? wallahi akwai su kuma wallahi har a yau suna nan tare da mijinta kuma sai na mata ce za ta yi hakan ah. to to labarin ma ni nake baka labarin na ne na ne nake baka labarin ka gani <laughs> wato magana gaskiya duk mm. iya wani bayanin da ya kamata a yi mm. akan yadda ya kamata mata su tarare mazajen su eh, ba wai yadda ya kamata mata su tarare a'a abin da ya kamata a ce matan suna yi bayan wannan bangaren shi ne tarare ai duk wani abin da zai biyo bayan mm. tarare ne duk kalmar tarayya ne zaka iya fassara ta wurare da so watan ko dai ba wannan harka ta misali kwanciyar aure tsakanin miji da mata misali kila bai da lafiya ko na abu wa'annan abun masu ma wa'in ke yanzu idan mace ta ce dole sai wannan to lokacin da lokacin ta ya zo da eh. babu daman ai wannan abun to shikenan sai a kama fada kenan ko kuma a sake ta a to to kin ga wannan yana nuna cewa ya kama mijin shikenan eh. zaka ce ba za ka zauna da shi ba dan ba wannan kafin mu shiga wani darasin kuma da ba wanda eh. muke yi ba ina mika godiya na gare ku gabaki daya sai mako bai zuwa an Allah ya kai mu za mu samu yanda za a yi mu tattara kuma mu zo mu ƙara wasa kwakwalwa akan alamar muna mm. godiya. To mun gode kwarai mu ma malama mm. binta to Usman kaji tattaunawar da suka yi eh ita da mm. jama'a ta kam za a ce. Hmm. To Usman in ba a manta ba makon jiya mun so jin ta bakin wata mai fashin baki kuma mai wata kungiya mai fafutukar yaki da rashin da'a da wanzar da zaman lafiya hmm. wato Sadiya Nasiru Wali amma sai layi ya ki samuwa. Haka ne kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu neme ta bayan mun sauka to Safinatu Sodangi ta tuntuɓo ta kuma ga yadda hira tasu ta kasance inda ta fara da tambayar ta shin bayan maganar saduwar aure wace gudunmawa ne mata ke iya bayarwa a gida to assalamu alaikum um, da farko dai abin fahimta a aure gaba ɗaya shi dai aure ya gina akan wasu abubuwa wanda ya danganci akwai addini ciki kasancewar aure ibada ne mm. akwai halayya mm. sannan kuma akwai haƙuri to wa'annan abubuwan su ne farko su ne gaba kafin a kawo magana kan wurin saduwa a cikin aure akwai abubuwa da matar za ta rinka yi a gidan mijinta wanda zai zaunar da ita lafiya kuma zai iya zama da mijin ba zai samu natsuwa ba in ba yana tare da ita ba mm. kuma shi saduwa a aure ba garanti ba na samun zaman lafiya ko kuma na dorewa aure to yana da kyau mata su fahimci wannan ba kamar yaran mata wanda ba su yi aure ba da wanda ma suke cikin auren a yanzu. Mm. Kwanaki na fara magana kan wasu abubuwa wanda suke ƙara danƙon soyayya tsakanin mata da miji. Na farko na kawo zancen mutunci da rukun amanin miji ko yana nan ko baya nan. Mm, kin kuma yi magana akan kamun kai. Abubuwan da mace yau akan kamun kai na ɗiya mace. Mm. Ya kasance kwalliya da zaki dan mijin ke gani kada ki rinka yi don wasu su gani. Kamar hmm. na bada misali ga idan mijinki ya yi baki yana da kyau yan uwanki ne ko yan uwan shi in dai ka tabbata ba maharumin ki ne. yana da kyau ki zama ne suturta kan hmm. wannan yana daga darajar mace a idan mijinta. Kwarai. Sannan kuma na kawo wani point ko in ce ya kamata in kawo wannan um, kamar gama abinci cikin lokaci da yin abinci nau'i daban-daban saboda bature ya ce a work a man's is stomach. Mm. Wannan abu ne wanda yake nuna cewa idan kana son ka samu zuciya ɗa namiji to ta hanyar cikin shi ne. Ka kula abinci mai daɗi. Ka kula da irin nau'in abincin da yake ci da kuma irin yadda za ka rinka gabatar mashi ma da abincin kanshi. Mm. Za ka ga mata an yi abinci an ajiye ma miji shi zai zo ya sabin kanshi da sauransu. A matsayin na mata zama da miji a lokacin da zai ci abinci ki tsaya ko ni yake kada ki miƙo mashi ki aje mashi kusa kusa kina hira kuna dariya kuna labarin abin da ya faru eh kuna labari kuna dariya ki mm. zama na hatta wannan abin sakace kin aje ma mijinki mm. da dan abin goge hannu ko kuma ruwan wanke hannu mm. ba sai kin yi nisa da shi ba kin aje mashi abinci kin tafi miji na ta kwara da kira yana kwala maki kira kin ga wannan ma sai ya shaki amma irin wannan ya zama na kina zaune gab da gab mm. kina kallon fuska kina ma kin ɗauki wanka kin yi kwalliya irin wannan zai dauki hankalin mijin mm. daga ke sai shi kuna cin abinci kuna raha yana ruwa na karewa kina kara zuba mishi in lemu yake so ki mika mishi mm. to kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kara shakuwa da kauna tsakanin mata da miji da sabo saboda shi sabo shi ne komai za ki ga wasu matan sai ki ga an ce ai bai iya kaza sai ina nan bai cin abinci ma sai nawa ba wani abu ne illa kulawa da kuma irin wannan abubuwan da ke wanda yake kara shakuwa tsakanin ki da mijinki. Hmm. Sannan kuma magana ta biyu ina so in gaya ma mata dangane da yanayin sa kaya da ƙanshi ƙanshi wani abu ne wanda ƙanshi rahama ne. So yana da kyau a ce ke mace ki san irin turaren da zaki rinka sawa ba mai hawa kai ba. Hmm. Turare wanda zai rinka ɗaukar hankalin ɗanami sannan kuma ki san irin turaren da zaki sa da rana da kuma wanda za ki sa da daddare a lokacin da za ku kwanta da miji. Mm. Kaya ma ki sanya wa'anda za ki sa. Ki sa kaya da rana irin na rana sannan kayan dare lokacin da za ku kwanta da miji kin sa kaya masu kyau wa'anda kaya ne na kwanciya. Da aka leki irin wa'annan kayan za ki ga sun sa namiji yana a wato ainihin sha'awar zama da ke ko da yaushe saboda ke mace ce kinsa da salo mm. da iya magana saboda a musulunci an ce mace ta kiyaye kunnen zunda ta kiyaye hancin shi sannan kuma ta kiyaye mene da ɗan idan shi saboda abin da duk mutum ki zai gani ya zama na ya ga abu mai kyau daga gare ki kada ya ga aka san haka mm. sannan kuma idan kalma a baki faɗa mashi ya zama na in san irin kalmar da baki faɗa mashi saboda shi ɗan suna wato suna ainihin shiga ɗawainiya da sauransu da kujiba kujiba ya je aiki ya dawo ya gaji a lokacin da za ki rinka gaya mashi abubuwa wannan an yi kaza an yi kaza nan ko kuma hmm. a kaza ya kare to cikin irin lokacin da zaki ɗauko maganganu wanda suka dace da lokacin da ya dace hmm. irin wannan zaki ga kin san mijinki ya saba da ke kuma ya yarda da ke saboda kin san irin abin da ake masa hankalin ke wannan kin san irin mood din shi a lokacin da kin zo kina tare da shi hmm. to malama sa'adiya kin yi magana kan shagwaba to ita kuma shagwaba ya ake yin ta to ya danganta kin san akwai wani zaki ga mijin shi uh, is too serious ba mutum ba ne mai sarraha. Mm. Akwai wanda za ga shi mijin shi zan ta ya tsera bari ne. To da mm. irin wa'annan abubuwan za ya danganta da irin mijin shi da yadda yake. Mm. Idan ka hau tsoho kuma ka hau matashi yadda za ka rinka yin abubuwan. Duk da dai na mijin ne. So kamar dai magana shagwabar da kika yi. Ke mace dama ba a san mace da tsayawa da gargar kamar nufin ba. Kuma mace an mutum ce wadda kike kina da rauni, mm. ko da yaushe ki rinka nuna fa rauni gare ki. amma ko kuma lokacin da zaki zama na kin taso sosai kamar namiji mm. saboda wani lokacin mijin kan samu kan cikin wani yanayi to yana da kyau ke ma ki zama kamar namijin a lokacin mm. to magana shagwaba kar in fita daga layi shagwaba ta danganci abubuwa da dama akwai abubuwa da mace za ta rinka yi wa mijinta wanda zai rinka sa shi dariya ko kuma ya rinka nuna mashi kai wannan yarinya ce ko mace ce. Hmm. Kamar irin yanayin magana za ki ga akwai lokacin da za ki rinka yi ci magana cikin salo da kissa kamar ma baki iya magana ba. Ko kuma idan an wani abu akwai yanayin yadda za ki rinka kare ya muryarki kina kwantar da hankalin mashi magana kamar karamin yaro ko kuma ma ki rinka nuna kamar za ki kuka. Hmm. Amma fa cikin shagwaba ba wai cikin kukan zaki ba irin kina yan juye-juye habawa na kaza ba dan Allah ya ni dai kamun kaza kina magana kamar baki iya ba to sauran mata dai su ida malama Sadiya sauran mata su ida ganewa daga nan yanzu mu koma magana yarda kafin lokaci ya mana halin shi <laughs> wani abu wacce za ta iya yi wanda namiji zai yarda da ita <laughs> eh to gaskiya abubuwa ne wanda suke rikon dai amana kamar yadda na ce hmm. kin san an ce ko gyara ya sani ko bata ya sani hmm. to wannan mun zo wani zamani na social media da yanayin yadda mace za ta rinka sa hotuna kamar ba ta da aure. Mm. To ɗaya daga cikin abubuwan nan mace in kina da aure yana da kyau kama kanki yadda kowa ya ganci ya san lalle akwai wannan hijabin. Mm. A cikin gida a gaban idan shi ko bayan idan shi. Mm. Wannan zai sa miji ya rinka gaba ta kuma ya da ke har mutane da aka wajen za su rinka ganin kamar kin mallake shi. To amma ba wani abu ne illa yadda da amana. Domin roƙon amana miji babban abu ne a rayuwa. wanda zai maka amfani duniya ka da lahirarka. Mm. So abubuwan rikon amanan miji kamar rike sirrin shi miji idan ya magana da ke bai kamata ki tafi ki faɗi ma kowa ba ko mm. iyayenki bai kamata ki je ki eh, gaya masa abin da ke tsakanin ki da mijinki ba mm. ya zamana ke ke ce da shi kuma ke ce amintattar shi kowane irin magana zai gaya miki ya san ba za ki zuwa ba za ki je ki yayya da maganar ba sannan kuma tsare mashi dukiyar shi duk abin da ya baki ki tsare Hmm. Kada ki ɗauki abin da bai baki ba, duk abin da kike so ki mashi magana. Hmm. Amma kada ki ɗauki abu ba tare da ya sani ba ko ki amfani ko ki kyautar. Hmm. Ina wa'annan abubuwa sanan tare ki tsare mutuncin ki a wurin mazan da ba malaman ki ba. Ki san cewa kina da aure duk wani namiji wanda yake neman wata ba su magana da ke ko wani abu wanda dai bai dace ba. Sai ki kokarin kiyaye wannan. To mijin tun a irin shi kina yi ba irin shi kina yi za ki ji yanzu yanayi ne zamani ne na gulma. duk halin da kike ciki ne sai an ga shi. Kwarai. Kamar yanzu ba kin wani abu ba tare da sani ba za iya samun wani ai ran nan mata ka kaza kaza kaza. Mm. Yanda zai ga masa salon gulma ne amma ba tare da yanar gulma ba ce. Mm, mm. To yanda kika kare mutunci akwai akwai akwai yadda kamar mata masu aiki yanayin ofis ya kamata ka san ba kana aiki ba ka yi ta shige maza ba wurin aiki to ka kin wannan shi zai kara samin ka yadda da kai in sana'a kike kuma da wanda ke mu'amala da su so online ne ko ko na gada gane to yana da kyau ki kara mutuncin duk wannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke gaba da saduwa a aure cikin abubuwan da zan yi bayani a kan ruwan da ya kamata a hatta mu mata su fahimci cewa shi aure yana gaba da wannan kwarai da gaske to mun gode kwarai ma da adiya sai kuma lokacin insha Allah za mu ƙara neman ki mun gode kwarai to kowa da kowa ma mun gode kwarai <laughs> ya za mu jidun kowa da kowa da Usman da Sa'ida da kowa da kowa muke muku sallama sai kuma gobe in Allah ya kai mu shirin muryar Amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasan